إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باين الله wannan sahabin da ke gabanmu shi ne wanda 'yan uwansa daga ciki akwai umar ɗan khattab wanda ke ganin kowane gida yana da imani ma'ana kowane abu yana da gidansa a duniya ƙarya tana da gidanta imani yana da gidansa dan mas'ud ya ce gidan nu'man bin muqrin nan gidan imani ne abinda ya kamata dan adam ya kula da shi ya gane komai nisan jifa zai dawo ƙasa duk rayuwa ta yi daɗi kuma ta yi tsawo akwai da za a shafa baka nan an taɓa yin lokaci a baya wanda ba da kai ake yi ba haka nan gaba za a sake wani lokacin sabo wanda kuma ba da kai za a yi ba mai hankali da dabara shi ke ƙoƙarin dagewa ya hana shi abin take ke bukata idan ba shirya ba ne ya yi ƙoƙarin gadarwa kansa abinda ke zama alkhairi ko da ko zuciyar ba ta so wannan sahabi da yake magana a kan ƙadisiyya malam ya ce sun mawaƙatul ma'arakatul ƙadisiyya na ce muku yana ɗaya daga cikin wayanda aka aika zuwa ga rostov don su yi magana da shugaban mayakan farisa a matsayin shi na jagora wakilin musulmi idan aka ce kai wakilin wasu mutane ne sharadin farko a kanka shi ne haramun ne ka ha'ince su idan ka ha'ince su allah ba zai barka ba sharadi na biyu ka zama mai kokarin ka musu dukkan abin da ke zama sauki a rayuwarsu ko da al'ummar ta nemi abin da ke zama wahala a kanta ka ce a'a mai saukin za a yi sharadi na uku duk abin da ke zama wahala ce musiba tsunci damuwa a kansu ka kore musu in kana iyawa sharadi na biyar ko na hudu kada kuskura ka dola musu abin da ba sa iyawa idan har za a yi haka ya mutu ko to ana idan har za a yi haka to dan adam zai samu riba a rayuwarsa kuma zai ci riba a gobe kiyama amma idan ya kau da kan daga wayannan abubuwa guda hudu ko biyar zai sha wuya kuma al'ummar ba za su mai biyayya ba zai yiwu Allah jarabce ka da al'ummar da ba ta godiya duk alkhairin za ka yi musu ba su gode ba yanzu kana yi ne kawai saboda Allah ce ka yi amma karka tsaya kana jiran sai an ce yalla bai mun gode ka yi kokari kai ta hari ka nemi mai Allah ke so amma karka tsaya kana binciken yau aina yi ma ba su gode ba a la nuridu minkum jazaa'an wala shukura inna ma nut'imukum waje muna ci da ku ne don Allah muna yi muku wannan aiki don Allah muna ba ku ne don Allah ba sai kun ce kun gode ba duk wanda zai bayar da ringa tsayawa ya je ko an gode ko ba a gode ba to sai a gode mai kuma gobe kiyama bai da komai wannan bawan Allah ya bo ya kawo sako wajen shugabansa shugaban musulmi na ƙadisiyya sa'ad bin abi waqas a haka ne yaƙi yake ce ga abin da ke faruwa na ɗaya bayan ɗaya inda za mu tashi yau shine ne لم يستكن الفرس لهزيمة القادسية فجمعوا جموعهم وجيشوا جيوشهم حتى اكتمل لهم مئة وخمسون ألفا من أشداء المقاتلين يجن قادسية shine yaki ɗaya tal a duniya wanda aka yi shi a zamanin sahabbai yakin da kowa ya tabbatar idan aka fada a yau ba mu da baya yakin da aka yi yakin da sai dai ke sallah a tsaye kana dukan mutum ba ka da lokacin tsayawa a sahu babu yaƙi ne aka yi na ana yi a kwana aka yi ne wai in kaji ana tsayawa a girkin tuwa a ci abinci dama take badawa dama take badawa farisa sun tabbatar daga yau mu dai idan ba mu ci yakin nan ba karfinmu ya kare shi sai ya so koma suka ɗebo sojoji aka taho domin aiwa addinin allah taron dangi bayan allah ba yau aka fara wannan ba duk inda ka iske a duniya an zagaye addini ana mai cin mayun wata ga abincin ƙwarya. to bayan za ka fara ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya laburta mana cewa karshen zamani al'umma za su yi muku taron dangi kowa babu wanda ke da burin addini yayi yi gaba da kafiri da fasiki da munafiki kowa burinsa ya zai addinin ya faɗi shi a ganinsa faduwa addini ne kada cin nasara a duniya duk wani addini idan ba addinin Allah ba to yana ganin inda zai fadi za a ci buri abinda ake nema za a samu wannan shi abin da ke tafiya a duniya a yau shi ke faruwa a afghanistan shi ne ke faruwa a falastin tun 1947 ake abinda ake yi har yanzu ba a daina ba shi ke tafiya a ainihin syria a yanzu kayansa ne ya ajiye a misira aka fara kuma shi ne abin da ke tafiya a najeriyance ko dai ta hanyar yaƙi ko kuma ta hanyar siyasa zan ba da misali wanda kun fi ni sani gari kamar taraba gari kamar taraba state gwamnansu ba lafiya ka ce mai ma an wato gairu a haya ya mutu ba zai iya kwame ba amma duk da haka ana son sai dai ya tsaya tukunna ko da kuwa zai rinka cizon mutane ba don kwame ba wallahi yan uwa wallahi billahi ba wani abu ne addini ne sai dai in baka da wayo baka da hankali yar aduwa Allah ya rahamshe shi ya gafarta mishi bai mutu ba aka rasa da wani dan ana ganin ba zai iya ba ko ba aka nan gidan ba shi ya wannan yana iyawa ne wane ne ya sanin cewa a kori wancan da wancan da wancan mutumin da aka je gidan ba a gan shi ba aka ce ya hutu ya ce ma jama'a barka na dawo lafiya ba zai iya ba zai sako daga jirgi an rike mai wando kamar mai laifi ya zaka ce zai iya wani abu amma hakan ba wai a bashi wannan ya ci gaba aka ce a'a a hakan ake son dole ne a dai bashin dai so kana gano na guda daya wannan ba yau aka fara ba wayan kuruna wayan kurulla wallahu khairul makirin bayan aka fara na plan din batun tuni ne ana ganin yaya za a bari mai sallah ya zama shi da shugaba a taraba haka nan dai a bashi koda hoto ne a bai shi idan hankalinku bai kai ba masu tare kasa ne a rinka fito da kuɗi bayan Allah ko da gari ne aka ce ba wanda ya san ilimi ai ba su a mutane musa ka ba barantana a wayewa irin ta ɗin Najeriya a yau ban ce a addini ba abokance a duniyance bai kamata ya aminta a mai wannan burin-burin ba tunda an taɓa a wani wurin ba a yadda ba yaya kuma za a yadda adalci a shi kadai ne abin da ke ba da zaman lafiya da kuma dini ta al'umma akan sahun da ake bukata ko da waye ke mulki musulmi ne ko da arne ne inda zai adalci komai zai gettu amma ran da aka ce ba za ka tsaya ba ka bi turbar da ake so za a sha wahala za a sha wuya yau farisa sun haɗo sojoji sun kira zaratin da ake boyewa saboda yaƙi yau duk an ɗebo su an haɗe an ɗebo mutum dubu ɗari miyata alf miyatan wa na alfan dubu ɗari da hamsin aka ɗebo cikin ashidda ulmukatilin cikin zarata mayaka mayakan ma na musamman karkamanta mayakan islama nawa ne فلما وقف الفاروق على أقبار هذا الحشل العظيم فاروق هنا مدينة شين خليفة labari ya zo mishi gafa abin da ake ciki an turo sojoji laƙibar lahum wanda ba su da iyaka azama ala an yi diya illa muwajahata hadha al-khatar kabir bi sai khalifa ce tunda dai an yi haka ni in zauna a madina in yi me ku bani dama in hau doki na in tafi wancan wurin nima in za a yi shahada a yi da ni shi shugaba kullum ba turawa yake komai tsuguna ba a yi a'a duk abin da ake yi na aiki in ibada ne shugaba ne ke fara yi kafin mabiya su biyo baya yasa idan aka je ginin masallaci sai ga annabi ne farko yake daukar bulu aka idan aka zo ramu kandak ana gini sai ga manzon Allah shi an na farko a cika mai kwangiri ya dauko waje wallahi yan uwa wallahi da za a ce gobe lahadi za a yi gyaran makabarta mafi girma a jihar Kaduna a ce a yi shela kowa ya ji a faɗa a rediyo kafin gari ya waye karfe goma a ce da gamna da sarakunan yanka sun zo wurin tun bayan asuba sun gyara makabarta kusan rabinta ka gaya mun kwamishina idan ya zo wa zai bude mai kofa da kan zai hutu da kaci ko sarkin gaba ko na yamma a guji zai taho zo kama aiki saboda baban shi ya riga shi zuwa amma problem ɗinmu shi ne sai mu ce a yi mu kuma sai mu koma gefe mu nan idan aure zamu bada a masallaci liman sai ya ce da koyar da addini ya tashi daga wuyan wani ya koma wuyan wani to ka koyar da addinin baka sa ido kaga ana yi ba me amfani shi abin da ya kamata liman ya ce da koyar da addini da kuma tsaro akan sai an yi aiki da addinin kana yadda idan aka baka mace wajibin ka ne koyar da ita sannan ka sa ido addinin yana gudana ko baya gudana amma idan koyar mata addini ka tafi ta ki sallah to laifin kuma da kawace to ai na koyar a'a a'a tsayawa ake a ga ana aikin ko ba a yi iga ko ya tafi shi kenan gobe kiyama sai an tambaye ka akan wannan abin in wannan ka zabi hada kayansa ya ce a ba shuri zai wuce zai tafi wannan wurin domin shi ma ya ji labarin abin da ya to don ya je ya musharaka walakin na wujuhal musulmin sanahu sai dai fuskokin bayan Allah musulmi mata da maza masu rauni sun tare mai hanyar sun hana shi tafi ai sanahu an zalika radduhu an zalika sun mai shi baya wa asharu alaihi an yursila qa'idan yu'tamadu alaihi fi mithli hadal amr jalil suka ce a'a ba mai daka fita ba amma ka zabo ni shugaba guda daya wanda ka aminta da shi wajen yaki ka tura shi da izinin Allah za a yi wani abu فقال عمر أشيروا علي برجل لأوليه ذلك الثار Ku nuna min mutum متون cikin ‘yan uwa sahabbai bayan Allah musulmi wanda zan tura shi ya toshe mana wannan kofa ta bala'i fagalu an ta'alon bijin dika ya amir mominin ai kai kafi kowa sanin sojojinka ya kai shugaban musulmai ya kai shugaban muminai فقال والله لأولين rajulan جند المسلمين رجلا يكون jam'ani. التقى الجمعان أسبق من أسبق من الأسنة هو bin بن مقرن Ya yace zan tura musu wani mutum guda zan sanya musu wani shugaban musulmi da zai jagoranci rindina daga nan ya tafi wannan mutumin idan ya gama da makiya ai idan rindina biyu ta hadu ga rindinar musulunci ga rindinar kafirci idan suka hada a wuri daya asbaq min al-asinna saurinsa zuwa ga makiya Allah ya fi saurin kibiya idan an harba yana gaugawar yaje iske su wane ne huwa nu'man bin muqrin muzani shine wannan barde wannan jagora wannan sahabi da ke gabanmu faƙanu huwa sai sahabban suka ce aiku ya cancanta Shi ne? Shi ne. wata abin da biya na uwa ita falala da mutunci da girma da alkhairi Allah ne ke zaɓa wanda gara ma ya ba idan ya shi kuma karkai mai hasada ka ce me yasa ba a ce kai ba me yasa kai ban da kai kuskure ne haka dubi wai da ke gaban shi amma dubi sunan wanda ya ambata ji kuma amsa da suka bashi ba su ce mai a'a bai iya ba a cikin sojoji ko da ba a ce kai ba ina aka ambaci wani ka yi mishi murna ubangiji allah kai shi lafiya da lafiya mana aikin addini dan haɗa kai ne a yi dan taimakon juna ne ba dan ka ware in ware bane ba dan kowa ya nashi bane domin in kowa zai watsa ya nashi abinda kura ke so kenan ta kore dabbobi a dargaje kowa ya kama hanyarsa in tabi wannan ta cinye in ta dawo kuma ta lalubu wannan ta cinye tabi wancan ta cinye da za su iya haduwa a wuri guda sai ga kafin a kama daya an sha wuya A na bukata gaya musamman a lokacin mu na yanzu wanda mumini a duk inda yake ya zama urda duk inda wani mai imani yake yau to urda ne ma'ana abin nema ne ga makiya abin farauta ne ga makiya da safe ko da rana ka yi ƙoƙarin da kake iyawa a yau da ƙarfin da Allah ya baka da fuskarka da mutuncinka da dukiyar da Allah ya baka ka kwaci kanka da sauran imaninka da wanda kake iya kwata kafin ran da za a wayi gari baka iyawa na kusa da kai ma bin iyawa duniyar tafiya take yi duniyar jiya take yi ba jiya take yi ba na baku labari darasinmu na farko da ce da azumi na je wajen malam musa malam musa shine shugaban makabarta babba ta kaduna su suke ansa waki suna sanyawa a rami kamar wasan ce yanzu kuwa mutum hamsin ko ya mutu daga farkon azumin nan zuwa yau ya ce malam isa ka yau mun banna mutum 170 ken da uku 173 kuma azumin bai kare ba daga farkon azumi zuwa lokacin zuwa tambaye shi ya ce kuma daga nan zuwa karshen azumi ba a san abin da Allah zai kawo ba ma'ana kullum fasin da shiga suke ciki kuma ba ɗayan da ke fita idan ya shiga yau idan an zuwa an taba ka yau ko an taba wancan an ɗauka ba ka tsammanin gobe kuma kai za a laluba ba ka tsammanin jibi ka ce Baka tsammanin bayan nan ɗanka ne tunda ita mutuwar ba ta kama iska mutane suke kamawa kuma kai mutum ne kuma bayan da ka iya sai ka rayu bayan Allah umar dan khattabi ya ce wane suka ce ya cancanta ya cancanta ko da akwai wani abu ka yi yabo da godiya da ubangiji ya zaɓi wannan ce shi ne lokacin da aka je khaibar aliyu dan abi talibin ya ce gobe zan sanya wani shugaba ya jagoranci al'umma Allah ta'ala yana san shi kuma shi ma yana san Allah ya ce kuma da shi ikon Allah ta'ala cikin ikonsa Allah zai buɗe wannan gari mu shiga cikinsa muna musulmai umar ɗan kaɗa ya ce wallahi ban taɓa kwaɗayin in zama shugaba ba sai ran mutum ne za a sa amma annabi ya ce da bakinsa sallallahu alaihi Allah ta'ala yana son mutumin duba ba kuɗi ba ne yake shi ba mulki za a bashi ba Allah ta'ala ne yake san shi shi yasa yayi kwaɗayin ina ma shi ne Allah ke so kuma da shaidar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a bakinsa wanda baya ƙarya yace wannan mutumin ma yana san Allah umar dan kadabi ce daga rewa sai na ƙara matsowa sahun gaba ina dagawa haka wai dan manzon Allah ya gani ya ce je ka Umar sai rajiya ce min aina Ali ina Ali da Abi Talib ashe bayan Allah suna alfahari ne suna kusantowa ne inda Allah ta'ala yake son a kusanto kuma suna baya baya su nisanci duk inda ubangiji ya ce ba a so kai matsayinka da jarumi bawan Allah matsayinka na mai jini a wajen Allah kar ka bari ko da wasa ka zama mutum mai datti ka ta yi datti kayanka su yi datti a mahangar musulunci na sun jini albani Allah rahamshe shi yana sufan da zuciya ce ita daki ya ce dan karami kuma dakin idan imani ya cika a cikin zuciya to kafirci baya shiga idan bid'a ta shiga ciki to sunna ba ta iya shiga ciki duk wanda ya kokarin ya cika zuciyarsa da son Allah to son wani Allah baya da daki a ciki fa kataba ilayhi yaqul Umar dan Khattab ya rubuta mai wasiƙa yana cewa min Abdullahi Umar bin Khattab wannan ga wasiƙa da yake rubutawa a matsayin shi na bawan Allah khalifa ne ke wasiƙa zuwa ga ɗaya daga cikin uwa ya ce min abdullahi umar bin khattab daga bawan Allah umar dan khattabi jiyan da yake kaskanta da kansa jiyan da yake a hakan ya yi da shi bawan Allah ne a haka ya yadda shi ba kowa bane a duniya la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yadda shi bawaye na Allah sun koyi wannan aina daga bakin malaminsu manzon tsira sallallahu alaihi wasallama lokacin da larabawa suke mai cewar shine wani dan wani shine wa dan wani sai ce la la ta tsaruni kama atatun nasara isa ibn maryam kar ku daga no kanta ma ne ku kai ni sama kamar yadda kirista suka daga isa dan maryama ni ba kowa ba ne walakin ni abdullahi wa rasulu ni bawan Allah ne kuma manzon Allah ne babu sunan da annabi ya fi so a kira shi da shi kamar ka ce mai bawan Allah to nawa ne yau ka ce musu bawan Allah da ku fada kamar ni ka ce bawan Allah ni da girma na ka ce bawan Allah to bawan wani ne kai ya fi karfin ka ce mai shi bawan Allah ne sai dai ka ce mai shi honorable sai dai ka ce mai shi excellency sai dai ka ce mai ita kaza ce da za ka ce mata ya amata Allah laha ta'ala ya ke baiwa Allah ji tsoron ubangijin ki mana za ta yi fushi ya za ka ce mata baiwa Allah bayan ta da mukami a gari da za ka ce mishi ya Abdullah laha ta'ala ji tsoron ka da zai yi fushi wani bawan Allah ne ya je umra sai ke tankahu a can shi sa ya burge mutane ma'ana ya da kudi a duniya sai na kusa da shi suke gaya ma wani balarabe irin bayan allah nan a zaune ba san kowa ba suke ce mai wannan mutum babba ne a garinmu yana da gidaje kaza a abuja ya mallaki wasu ma a dubai ya mallaki irinsu a amerika a china ma akwai irinsa gidajensa ne da aka yi lissafin gidajensa yana da gidaje guda 200 da doriya a sama shi kaɗai a duniya kuma gidajen ba ba a garin su masu gaba shi a zamaninsa ai yusharu ilaihi bilbanan ma'ana irinsa ne ake so a samu a duniya kasar shi bauta Allah ba abin da za ka birge shi idan ba Allah ka bauta ba sai balarabe ki tambaye ce masha Allah masha Allah ya ce kan bane ta lillahi fi duniya to nawa kuma gina ma Allah a duniya wa'inan naka ne akwai mai gadi a gidan akwai mota akwai mai ba fulawa ruwa kuma ana biyan su kun ba mai kwana a gidan daga jinnu sai sauro sai ke ce mishi nawa kuma tambaye shi nawa ya gina ma Allah wallahi bai gina ma Allah ko da ko take uku ba sai ke ce mai a ah, ai wannan wannan rabu bai gina ma Allah tukun daki ba sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace to me abun farin ciki anan me abin burgewa nan ka gina ma ka gidaje 200 ko ka saya ka aje amma Allah ta'ala bai take ɗaya a cikin naka inda za a zauna ana bauta mishi inda za a rika ambatansa wa kake burgewa yanzu su shi mai san Allah kana burge shi ne kadai idan ka zo Allah mai bauta ma Allah kana burge shi ne kadai idan ka bauta ma Allah mai son ya bi Allah kana birke shi ne kadai ka zama abokin shi idan kana bin Allah amma duk wanda ba haka yake ba to idan aka samu wanda haka yake ba tafiyar ba ta yin kyau ko an je gaba ɗaya zai rinjaye ɗaya ko kuma gaban a yi faɗa kowa kama gabansa muna gane yawa yanzu shi abin da yake kawo a kai shi ne umar zan biya san kowa ya wannan ta ka tafi kai ka yi kira ga abin da ya rubuta mai nan ya ce ila nu'man bin muqrin wannan wasiƙa daga abdullahi bawan allah umar dan khadabi zuwa nu'man dan muqrin ya ce amma ba'du bayan haka fa innahu balagani anna jumu'an min al-aajim kathiratan aw kathiratun qad jama'u lakum bi madinatin labari ya zo ya nu'man cewa aajim duk wanda ba balarabe ba sunan shi ajami bature ne baki ne ja ne dan indiya ne wane ne a bakin balarabe sunan shi a Jami. ya ce labari ya zo min ajamawa sun muku taron dangi sun zagaye ku a cikin wannan gari na da fa'iza a taka kitabi hada fasir bi amurila ya kai nu'man idan wannan wasiƙa ta wata iske ka duk inda kake to ka kama hanya cikin umarnin Allah ko cikin al'amarin Allah ka tafi wa bi aunillah da kuma neman taimakon Allah wa bi nasrillah da neman cin nasara daga Allah biman ma'akum lil muslimin da kai da wa'inda ke tare da kai cikin musulmi wala tuti'ahum wala tuti'ahum wa'ran fatu'ziyahum fa inna rajulan wahidan min almuslimina ahabbu ilayya min mi'ati alf dinarin wa salamu alayka kaji wasu kenan guda ɗaya. ba wani dogon surutu ya gari ya kaza bocha ta hutu ko ta hutu ba babu a ciki abin da yake ce mai kawai in sako na iske ka ka kama hanya da ke da wa'in suka tare da kai ku kama hanya ku tafi karka takura musu domin kada ka tuta musu wanda zai je ya je wanda bai zai kare shi domin ni mutum daya a wurina in ba shi umarni tafiya aikin Allah ya fi soyuwa a wurina sama da ka bani dinari dubu ɗari amincin an tabbata a gare ka jika habban noman bije shi hin liqa'il adu wa arsala amamahu tala'a min fursanihi da su Falahu tariq Wasiƙa na iske shi sai yunkura kawai kama hanya ya miƙe tafiya yake kafin nan sai ya tura 'yan leƙen asiri don su gano mai hanya sojoji a musulunci ba sa kama hanyar tafi sai sun tura yan leken asiri wanda ya shi da riga ta mai yankan barci wanda ya shi da kuma ice a kan shi wanda ya shi ya yi kama da mahaukaci amma dan leken asiri ne idan gaban ba ta da kyau shi zai juyo baya da gudu ya ce ku koma ku kuma ku tsaya ku shiri dan ga makiya suna zuwa ma'ana ku zaman daku fallamaktarabal fursanu min nahawunda yayin da sojojin Nu'man bin Muqarrib su kusanci Nahawunda tawaqafat khuyuluhum sai dokunan su suka tsaya fadafa'unha falam tandafa aka zabi da doki aka doke shi ya ƙi tafiya ya tsaya aka taba shi ya ƙi da tafi ma'ana yayi tsayuwan gwamin jaki fa nazalu an zuhuriha li ya'rifu al khabara fa wajadu fi hawafir al khayli shadaya min hadid tushbihu ru'usal masamir ashe an yi wasu ɗauri ne a hanyar da suka sako da kan dawakin domin su duba me ya faru sai suka ga ashe akan hanyar an sa musu masamir ma'ana kamar nakiya ce amma nakiya fashewa take yi tasu ba fashewa take ba abu ne ake zubawa kamar kusa idan doki ya taka sai ta tsire mai bakin kofatu ba zai je ko'ina ba shi yasa a yakin da ake sanya wa doki takalmin karfi don saboda irin wannan abu ko ya taka ba zai mai koyi ba kuma in ya hau dutse da gudu zai wuce suna dubawa sai ga wannan yanzu eh, zan kenan akwai magana a hanya sun san akwai magana a hanya فنظروا في الأرض فإذا الأجم قد نشروا في الدروب المعدية إلى نهوندا suna duba ƙasa sai su ga ashe duwayancin mutanen farisawa a jama wannan sun zuba irin wannan dafi sun zuba irin wannan makami a hanyar masu bi zuwa na hawanda ya ce hasakal hadid liyaququ alfursan wal mushat ilaiha sun yi haka ne don su hana sojoji da masu tafiya kafa su isa zuwa ga nahawanda akbar alfursanu norman bima raw sai sojojin nan aka ba jama'a labari a cikin su gafa abin da mu gani wa talabu minhu an yumidduhum bi ra'yihi suka ce nu'man tuba mu ra'ayinka ya zamu yanzu hanya dai ba ta biyuwa akan doki ko a kafa ya zamu yanzu fa amarahum bi an yaqifu fi amakinihim sai ya ce musu kowa ya tsaya inda yake kowa inda yake kai ya motsa ya tsaya da dokinsa wa an yuqidu nirana fil layl kowa inda yake ya hura wuta cikin dare ya hura wuta liyarahumul adu maki daga nesa in dare yayi zai turo yan leƙen asiri shi ma ku goma ne Da inda ka hura wuta guda goma maki sai ya tsammanin kowace wuta ɗaya akwai sama da mutum ashirin a zagaye da ita kaga wannan wata a ce ta yaƙi ya ce kowa ya hura wuta a wannan wurin saboda mun kiyasu ganmu wa inda zalika ya ta zaharu na bilkaufi. min huwal hazima mamahu liyaguruhu بالحاق بهم وإذا ما زرعوه أي من حسر الحديد domin in sa hango mu za su ɗauka yawa gare tsoro zai kama su idan ka samu soja ka firgita shi an gama abin da ake so da tsoro ake firgita matsoraci inda ablahin gwandu da idan ka lura ba yawa ne da kayan yaƙi muka fi muka fi makiye mu ba a ƙasa abinda muka fi su tsoron Allah da kuma tsayawa a kan turba Allah shi sa mutum ɗaya musulmi idan ya ce a'a to a'a idan kuma ya ce eh to na'am idan ya ce ba za a yi ba to shi nan ba za a yi ba to yanzu mu ake ce ma haka da mu ne muke cewa ba za a yi ba saboda me don ya saba matsarin Allah yanzu mu ne ake cewa ba za a yi ba saboda wannan musulunci ne ba masu shi kai ka ce amma da musulun kwankilas a najeriya sai ka ce dai Safina, rajulun rashid da mutum zai kamo hanya tun da gwangwala ya tafi hajjaba la ya kafa illallah bai dole kowa sai Allah a hanya zai to daga babura ya kai inda yake so ya baro illela dab da kwanni sai ya kai jaba yau idan magariba ta yi maka zuwa bayan isha'i kafin ka je zariya sai da kulhu wallahu ahad a bakinka da kula uzai don neman tsari to mai kawo mana wannan ashe ba za mu iya tsayawa bai tunani ba mu gano cewa anya ba mai ma'ana ara laifi ba kuwa ibn qayyim na cewa dunin da ka iska al'umma cikin wahala da za su yi hankali su tambayi kansu da sun gano mai suka yi ma Allah haka siddan ba a sa maka bala'i sai dai a sa maka don ya goge maka wani abu ko a sanya maka damuwa don ya ƙara maka martaba a wajen Allah ba alkhairi bane ba jin daɗi bane ba burgewa bace ka zauna baka cikin damuwa babu inda Allah ya yi alkawari a ba al'umma ba sa damuwa dole a samu su damuwa in za su iya haƙuri damuwan nan za a samu cin nasara za kuma a samu riba idan da kace kai baka yadda ba za ka yi dajja za ka yi ihu za ka yi kururuwa za ka kai Allah ƙara a wajen mutane to sai a kyale ka na ɗaya ba za ka ci riba ba na biyu kun ba wuladan Allah ya sawaki Allah ya sawaki al'umma sun tsaya sun bi umarnin abin shugabansu ya ce musu saboda haka yanzu me za a yi kowa ya tsaya an ce kowa ya hula wuta inda yake don a gano menene a wurin su makiya su yi tsoro su firgita da zanen ka shuka tsoro a zuciyar maki an gama da wannan mutumin yanzu in ji tsoro to zai kwashe abin da ya zuba a hanya zai kwashe wajatul hila al-fursi fama in ra'aw tali'a jaysh al-muslimin munhazima amamahum hatta arsalu ummalahum فكنسوا الفرق طرقا من حسد فكر عليهم المسلمون واحتلوا تلك الدروب wannan dabarar ta yi daidai saboda haka makiya suna kallon sojin musulmi sun kamo hanya cikin dare ga wuta kuma tana ci sai suka yi sauri suka aiko ma'aikatansu ai arsalu ummalahu suka aiko ma'aikatansu kana su turuka don su share hanyar nan daga wannan abin da aka shuka aka shashare shi suka bar hanya daidai askar nu'man bin muqrin je shi ala masharifi na hawunda lokacin da aka zo shi nu'man sai ya tsaya a bakin gari to za mu karsa to bari mai sauri ana cikin haka da ya zo sai tsaya bakin gari wa adama ala wa adama ala yubaghita aduwahu bil hujumi fa qala da abinda ya niyya shine ya afka makiya ta yadda ba tsammani ba duk da haka amma sai ya ce ma'ana yan uwansa sojojin da ke tare da shi in ne mukabbirun salasan a bayan gari yake zan yi kabbara uku fa idza kabbartu al-ula falyatahayya man lam yakun qad tahayya in ne kabbara ɗaya ta farko to kuwa shirya wanda bai shirya ba ya shirya wa idza kabbartu saniya in ne ta biyu falashuddu kullu rajulin minkum silahahu ala nafsihi ya zare makamansa kowane ɗayanku ya shiri ya tube rigar makami ya yunkura fa idza kabbartu salisa in ne kabbara ta uku fa inni hamilun ala a'da illahi fa hamilu ma'i zan yi ƙura in zabga a guje in dumfari makiya kuma ku biyo ni gaba ki mu dumfare su kabbar nu'man bin muqrin takbiratihi thalatha nu'man bin muqrin yace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wanda fa'a fi sufufil adu ya yunkura ya zarce a guje sai cikin sahun makiya Aika annahu laifin adiya kai ka ce zaki ne wanda yake <laughs> ya to cikin dabbobi kuma gashi da yunwa wata dan fakan wala a hujjunudul musulmi soji musulmi da ke bayan shi suka rufa mai baya a guje fata dabbaka sail kankace mai wannan kawai kibau ne ke yawo wadartu bainal fursaini رأى معركة الدروس فلما شهد فلما أي قلما شهد التاريخ الهروب لها نذيرا باكا ganin komai sai kan sakali na motsi sai kawai ta kuba sai masu sai kibo suke yawo yace tarihi dagar in ya taɓa ganin irin wannan yaki wanda ya faru a wannan wuri ko kuma yakin da tarihi ke dauka matsayin dan uwa ko aboki ko daidai da wannan yakin yace fatamazzaq al-jayshul afurs shar al-mumazzaq sojin farisa mutum 150 suka yamutse aka yamutsa su mummunan yamutsawa wa mala'atul qatla as-sahl wal jabal duk inda ka leka gawa ce kan dutse gawa ne cikin gwarrika gawaki ne duk inda ka leka wasalat dima'uhu fi mamarrati wa jini na mutane yayi ta kwarara a unguwa yana kwarara a cikin wuraren hanya fazalika jawadun nu'man saboda santsin jini dokin nu'man sai santsi haka ya ɗebe shi sai ya fadi fasuri'a wa usiba nu'man nafsuhu isabatun qatila wuf sai nu'man ya fadi fada wanda zai fada kan takobin shi takobin ya yanke shi yankan da ana ganin mutum ba zai iya tashi ba fa akhadha akhuhu liwa'a min yadihi dan uwansa sai ya to dauki tuta a hannunsa ba ca ya a koma da yakin ba dan aka sha kwamanda a sai shi dan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya dama kun san an ce ai su wajen goma ne ko sai ya dauki tutar shi sai ya daga sama ya ci gaba da yaki wasajahu bi burda sai ya lullube shi da ainihin wani mayafi kanat ma'ahu mayafinsa ne ya lullube shi da shi wa kataba amra masra'ahi anil muslimin sai ya boye katama sai ya boye dan kai ya ga musauran musulmi cewa nu'man yi shahada sai ya kiyar da gaya musu dan uwansa ne aka ci gaba da yaki ya ja mayafi ya rufe shi aka yi tai walamma tamman nasrul kabir alladhi sammahu almuslimuna fatahul futuhi yayin da cin nasara babba ya tabbata wanda musulmi suka same suna watan budewar budewa a lokacin nan sa'al junudu almuntasiruna an qa'idihim al-basil an-nu'man bin muqrin a lokacin nan ne bayan an yaki ya kai yaki an gama an buge mutane duk an mace nasara ta komo hannun mu'mine suka tsaya suka ce ina shugaban me yake ba mu ganshi ba dan san basil ne kalmar basil jarimi ne yana ina farafa akhuhu al-burda anhu wa qala sai dan uwansa ya daga burdarsa ya daga mayafin nan sai ya ce musu hada amirukum qad aqarra Allahu ainihu bil wannan shine shugabanku ubangiji Allah ta'ala bai amshi ransa ba sai da ya tabbatar mai cewa an samu cin nasara wa khatama lahu bi shahada kuma ya cika mai rayuwarsa da samun shahada a bayan ƙasa ashe idan ana yin wani aiki dan wani baya na aikin bai ba. idan ana aikin Allah ba ka kai kaɗai ne a addu'a da kai an gama a'a ko da ba ka nan za a yi na taba gaya mu kwanakin na ce a najeriya muna da mutane bayan allah zarata wanda kowanne aka ɗauko shi aka ba shugabanci ƙasar nan zai jagorance mu cikin hanya gwargwadon ikon abin da yake iya aikatawa duk da muka tsaya mu ji sai wani ran da wani ya mutu ya za a yi gine ake gine ake shuka ake yi a shuka al'umma na gargaru wanda ko da ba kowa inuwa za ta yi aiki amma idan duka baki daya muka mutu ko dai aka tusa mana rauni a zuciya muka ji ba ma iyawa mai gida aka sa mai rauni a zuciyarsa yana ganin ko ya yi ba ko ya faɗa ba za a je a gidan ba yana gani za a zo a ɗauki yarsa a yi takwan uku a gidan wani a dawo mai da ita a aje ta kuma ce sannu ba na dawo kuma shi ya san dai ba wurin sallah aka je wani ko bayan da ya iya saboda me an riga an sa mai rauni a zuciya to haka mutane suke idan an ga dama abin da ga so a yi muku sai a sa muku rauni a zukatanku sai kuwa ya gari gaba baki daya kowa ya rinka jin ya mutu tun kwanan shi bai kare ba wannan laifi ne nu'man bin bashir ko nu'man bin muqrin ya tabbatar cewa abin da yake bukata a duniya yaya za a yi ubangiji Allah ya bai shahada amma kafin ya shahadar ya za a yi sojojin islama su nasara shi ne kawai burin yanzu sa a zuciyarka ya za a yi tayar islama don mota ta tsufa tayar ta yi faci ya za a yi a tura ya kara gaba ba ya za a yi na in yi kuɗi ba wallahi ganganci ne wani bawan allah an ciyaje maka da umra ana sallah ana kuka amma yin shi hansar kawai ɗauka ya ta dubawa yana neman alat ana kuka bayan an wuto waje sai ɗan rike sai ce hundubu ana sallah ana kuka kuma kai ba kuka kana ɗan wasa da waya kamar a cikin sallah ya kalle shi kawai ce eh, ya kai abin ya dama wallahi bai ce kwaye bakwai sai da aka dawo gida an zo hotel sai yake ce mai da duka na magana ina sallah ina ce tuke ni ni da ma samu na zo makan duk wanda ya zo nan ba talaka bane ya zo ne roki Allah Allah ta'ala ya bashi kuɗi ko ba ka bane yace ni kuɗi a duniya ba neman su yanzu na tara ina da gidaje a wuri kaza ɗaya da kaza yace mun gama din ne a Abuja za a tura mun miliyan 150 account dina to ban ji alat ba shi nake tare ma yace wallahi sallah kawai na tsaya ne a cikin sahu amma wallahi ba san ma ake ba ni kawai shi nake saurari wallahi in uwa alat yake jira shi alat daga abuja ofishin mtn ba alat na laƙar taballahu alaika ba ba alat na inna allaha ta'ala ghafar laka ma taqaddama min dhanbik ba alat na udkhuluha bi salamin aminin ba'alat na yaqra'u ukita ma'ana ha umqra'u kitabiya in idantu anni mulaqin hisabiya duk ba wannan bane ba shi bane yace sallah dai kawai ke dan ka a ce bai amma shi alazi ke jira to bayan Allah ina zamu je a haka ya kamata mu yi tunani mu sanya wannan a cikin zukata wannan addinin yana da bukatuwa zuwa gare ku wannan al'umma na gaya muku tun kwanakin baya al'ummar najeriya ta koma kamar akuya ta koma kai kamar kare bashi take bin mu mun kasa biyanta al'umma tana bin shugabanni bashi ba su biyanta ba har yanzu wannan al'umma tana bin malamai bashi ba su biyanta ba har yanzu wannan al'umma tana bin masu kuɗi bashi ba su biyanta ba har yanzu da za mu dage biya bashin nan da al'umma sun samu zaman lafiya kun gane kare kullum ya ji karar mota binta yake da gudu don yana binta bashi ba su biya shi Allah nake roƙo taimake mu ya ba mu lafiya zama lafiya abinda ke faruwa a wani gari ubangiji kada Allah ya kawo shi ya Allah karka jarace mu da abin da ba mu iya dauka ubangiji zan tsarkaka sunayenka wanda idan an roƙe ka kana amsawa ya ubangiji Allah ya gafarta Allah ya gafarta mana Allah kai mana sha shamaki tsakaninmu da makiya ubangiji ata Allah ka bai mu shugabannin mu abokan shawara na kwarai Allah ka wanke zukatan su ka tusa musu musulunci ka kuma dibiya musu san musuluncin a zuciya Allah kai ne mai iko akan haka mai iko akan komai ya Allah ta'ala muna roƙonka ka kare mu da maki ko kuma da ainihin maki na kusa don shi ake ce mai khalilun makir ma'ana masu gashi kudda kudi ke da kai amma makiyinka ne kuma ya san sirrinka ya san komai naka in ya ga alkhairi alkhairin ka sai ya rufe shi dan da ya ga sharrin ka sai ya gaya mutane a duniya ya ce ai kai mugu ne amma duk alkhairin duniya naka ba zai bari ku ba ya ji ba ya ubangiji Allah ta'ala kana gani bayi miki masarauni mun zalunci kawunan mun zalunci mai yawa ya Allah idan baka yi mana katar ba baka yi mana afuwa ba za mu waye gari a cikin bayi masu asara ya ubangiji Allah ka taimake mu Allah kai mana albarka Allah kai ma ƴan uwan mu albarka Allah kai ma zuriyar mu albarka Allah kai ma shugabannin mu albarka na Islama ya ubangiji Allah kai wa ƴaƴan mu albarka Allah kai mu dukiyar mu albarka ya ubangiji Allah ka ba mu lafiya zama lafiya ya Allah kar ka fitine mu da abin da ba za mu iya dauka ba ya ubangiji kar ka dora mana bala'i Allah ta'ala ka ba mu lafiya Allah ka cire mana fitina Allah ka ba mu lafiya ubangiji Allah ta'ala ka amintar da mu a masallatan mu Allah ka amintar da mu a gidajen mu ka amintar da mu a makarantun mu ka amintar da mu a hanyoyin mu ka amintar da mu a wurin aikin mu ya ubangiji Allah kar ka dora mana ainihin zazzagar kasa ya ubangiji ko zaizaye wata ko girgizar ta. ya ubangiji Allah ka ba mu kariya akan haka ya Allah karka sa ruwan sama ya halaka mu karka sa wuta ta halaka mu karka mu kasa izini ta halaka mu karka mu ruwan teku izini ya halaka mu dan ubangiji dukkan wa'annan sojojin ka ne kana iya ba su umurni su yi ya ubangiji Allah ka ba mu kariya ya Allah ta'ala ka ba mu kariya Allah kare mu daga dukkan kurakuran da muke yi ya ubangiji Allah idan ka yi niyyar zaka fitina al'ummaka ya ubangiji Allah ka amshe mu ka kashe mu muna musulmi ghairu maftunin ya Allah kai ne mai iko akan haka mai iko akan komai subhanakallahumma bihamdika nashhadu an لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين